don gabatar da tafsiri na ƙur'ani mai girma bisa ga amincewa da yadda da horewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau kuma za mu kammala karatu a yau insha allahu ta'ala yau muna 27 ga watan ramadan hijira shekara ta 1441 insha allahu ta'ala kuma shine darasi na ƙarshe a cikin wannan wata na ramadana insha allah da muke gabatar da tafsiri a wannan wuri ƙarƙashin kulawar masallaci na annur duk da ba mu yi tafsiri a masallaci ba saboda dokoki na hukuma da kuma shawarwari na likitoci da sauran ma'aikatan lafiya duk da ba masallaci ba amma saboda amana da kuma neman a yi tarayya a lada ɗin hukumar masallacin annur musamman icice ta ɗauki nauyin coordinating harkokin yin tafsiri ɗin kawai na kan zo in zauna in gabatar ne a yi rekodin a tashi to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya biya su da gidan aljanna akan wannan hidima ya sa kuma a cikin mizanin ayyukansu na kwarai in Allah ta'ala ya sa muna da nisan kwana tafsiri na ramadana sai kuma shekara mai zuwa ta 1442 wannan na mai nisan kwana ne Allah ta'ala ya samu wanye lafiya idan zan tuna kusan wannan shine tafsiri na biyar da muke karkashin kulawar masallacin annur nan abuja ko kuma cibiyar icice shekara ta biyar kenan kuma alhamdulillah an yi an kammala lafiya Allah ta'ala ya taimake mu muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai da fassara shi daidai da aiki da abin da Qur'ani yake karantar da mu muna ƙara roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu ya haɗa fuskokinmu da nasu a gidan aljanna waɗanda Allah ta'ala yake gafartawa waɗannan kwanaki masu albarka Allah ta'ala ya sa tuntunin mun riga mun shiga cikinsu yan a cikin mu akwai wanda Allah ta'ala ya kaddara bai shiga ba sauran dan abun da ya sauran na ramadana Allah ta'ala ya bawa wanda bai shiga ba ikon shiga cikin su muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana ƙarshen wannan annoba da ake ciki ya dawo mana da aminci ya kuma taimake mu ya ji tausayinmu ya ba mu ikon samun lafiya a duniya mu ci gaba da zuwa haramin makka da madina ana ziyara ana ibada ta hajji da umura ga wanda suke sauke farali Allah ya ba su ikon saukewa kuma Allah ya ba mu ikon ci gaba a dukkan duniya da haduwa a masallatai muna hamsu salawat muna juma'a da makamantansu wannan a wurin Allah ta'ala abu ne mai sauki Allah muna kaskantar da kai gare ka muna roƙonka da sunayenka na alhayyu alqayyum a cikin takaitaccen lokaci Allah ta'ala ka ji tausayin mu ka dawo mana da aminci babban abin da muke rasawa a wannan hali tsakani ga Allah shine rashin samu a bauta wa Allah cikin tarayya da juna rashin samu a karantar cikin jama'a duk tafsirin da nake yi wannan ya fi wahala saboda an saba za a zo a yi tafsiri wasu 'yan uwa ba a ragamuwa da su sai ramadana za a gaisa za a yi zumunci za a yi fatan alheri a wannan hali wasu su gayyace ka buɗe baki wasu ka gayyace su buɗe baki amma wannan karo saboda social distancing ko kuma physical distancing ba mu samu ikon yin wannan ba duk abin da allah ta'ala yi mai kyau ne daga ƙarshe muna roƙon Allah ta'ala ya sa wannan annoba ta zama rahama ne gare mu duka ba azaba ba za mu ɗan yi da gaggawa yau tambayoyi ɗin da kuma karatu kamar da na faɗa insha Allah ta'ala saboda mu samu gaba tsayawa da ya dace a tsaya da, in ba a ɗan daga kafa ba to zai matuƙar wahala a samu gaba tsayawa yadda ake buƙata a tsaya insha Allah ta'ala wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barkatu. Allah ya ji kan mahaifan malam da na alaramma amin ya hayyu ya kayo malam wani irin abinci ake bayarwa ne a zakatul fitr da kuma wani lokaci ya dace a cire ita zakkan fidda kai ɗin to a magana mafi inganci nau'in abinci da ake bayarwa sheik abdulaziz bin bas rahmatullahi alai a cikin majmu'ul fatawa tasa mujalladi na goma sha hudu namba na ɗari biyu ya kawo nau'uka na abinci da ake cirewa a zakatul fitr musamman dogaro da hadisi na imam bukhari rahmatullahi alaihi hadisi na goma riwaya ta abu sa'idin al-khudri sa'ad bin malik bin sinan radiyallahu an da yace kunna nukhriju fi zaman rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin aw sa'an min ta'amin aw sa'an min zabib sai kira nau'uka na abinci wanda a zamanin annabi tsira da aminci sabbata a gare shi sahabbai ke cirewa ya ce ko su ba da sa'i ɗaya na abinci ko sa'i ɗaya na dibino ko sa'i ɗaya na sha'iri waɗannan su ne nau'in abinci da a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi sahabbai suke cirewa a yanzu malamai sukan yi fatawa da cewa yana halatta ne mutum ya cire irin abincin da ya fi ci a babin adalci irin abincin da aka fi ci a yanzu shine sai dai a cire kamar shinkafa ko kuma wake ko abin da ya kama da wannan mafiya yawa waɗannan su ne nau'in abincin da aka fi ci a zamaninmu kuma idan an zo cirewa son samu yadda ya ta tabbata a sunna kwana biyu ga idi ake cirewa ko kwana ɗaya bi ma'ana za a cire kamar ranar 28 ga watan ramadana ko ranar 29 ga ramadana dukkan lattin da aka yi to kada a yi jinkiri har a je a yi sallan idi a dawo ba a cire ba amma abin da ya fi dacewa da sunna shine qablal id bi ni aw bi yawmin a cire kwana biyu gabanin idi ko kuma kwana ɗaya amma ba ranar idi ba in ranar idi ne babu laifi amma gabanin sallan idi saboda in bayan sallan idi ne to bai zama zakatun fitar ba kawai ya zama sadaka ne aka bayar hikimar gaggawan cirewa shine duk wanda yake talaka mabukaci aka bashi ai an hudashar da shi da ya tafi yana nema ya ci bashi ya sai shinkafa bai an kara baka cire ka turo gida sai maka addu'a yayi murna an sauwake masa cefanen sallah cikin sauki shinkafa ta zo don haka idan iya da dan sauran canji sai canja akalan kuɗin sai ce tunda shinkafa ta zo to bari mu dan samu wa yara kaji sai je ya samu yan zakaru biyu ko uku ya so ya kawo yara a gida to kaga mai dalili shine amfanin bayarwa da wuri mafhum a ah, tsayyib nau'in abinci da aka sai a bayar kamar shinkafa ko kaman wake ibn usaimin rahmatullahi alai yana fahimta dukkan abincin da mutane suke ci ya halatta a ba da shi in muka duba sharhul mumti ala zadul mustaqni a cikin mujalladi na shida namba na 183 yana cewa sahih magana mafi inganci yana halatta a cire a cikin dukkan nau'in abinci har ya bada wasu misalai a ciki wanda <laughs> in aka bada wani ma sai ji sabon abu ya ce ko nama ana iya cirewa a zakatun fitar. amma ba fatawa ta bace fatawa ce ta manya-manyan malaman duniya sheikh muhammad bin sali al-usaimin al-uhaibi al tamimi rahmatullahi alai ba wanda ke jahiltar sunansa sai dai wanda yake ba ɗalibin ilimi ba a mujalladi na shida a sharhul mumti ala zadul mustaqni namba na 183 yace har allaham ya kira nama ana iya cirewa a cikin zakatul fitr wani zai ce yaya za a auna sa'i guda ake bayarwa ana duba nauyin abu ne a auna so zaka ana iya auna zakatul fitar da quantity sai a saka sa'i guda in muddun nabi ne sai a bada guda nawa guda hudu don haka duk abin da aka saka a ciki ya cika to yayi amma dai na fi bada shawari mu a wurin mu a bada shinkafa din ko wake ko abin da ya kama da haka wannan shi na fi bada shawari ya fi sauki a wurin namu insha Allah ta'ala wacce fahimta ce taso kuma ilimin su ya kai a kodayaushe su yi ijtihadi wallahu ta'ala a'lam wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ƙara wa rayuwa rayuwar malam albarka Allah ya jikan mahaifan malam amin ya hayu ya kayyum na gode da na aran nan wadda yake aran ma iya da ɗaya a ciki ko eh, aran ma iya da ɗaya ya koma ga Allah Allah ta'ala ya ji kansa duk da dai ana ce mutum Allah ya ji kansa yana raye a shari'a ya halatta na ce Allah ya ji kan ma Abdullahi Abba Zaria Allah ya ji kan kamana yawwa kaga yayi wannan kace Allah ya ji kan sai ya tsorata ya dauka mutuwa ba a mutu ba Allah ya ji kan mutum yana raye ya halatta a gaya masa sai <laughs> ni baka ce Allah ya ji kana ba <laughs> eh, to yace malami ok. okay ta ce malam ni consultant gynecologist ne malam ko za mu iya ba wa mace da take idda drugs wato magani kenan don ta yi al'adanta especially for waɗanda take suke da irregular menses wato waɗanda al'adarsu yake zama uh, bayi da kan gado bi ma'ana a ruɗe yake kenan yana zuwa lokuta banta. kuma shin kuma shi maganin idan har tana da cikin ba zai yi wa cikin lahani ba insha Allahu ta'ala zai sa ta ga al'ada kuma muna iya gane akwai ciki ko babu a wannan lokacin idan muka ba da maganin da ikon Allah malam menene daidai akan wannan a cikin majmu'ul fatawa na sheikh bin bas rahmatullahi alaihi a mujalladi na 32 namba na 23 ya yi magana mai tsawo akan ba da kwaya a cikin majmu'ul fatawa na sheikhul islam rahmatullahi alaihi mujalladi na 34 namba na 23 ya yi magana mai tsawo akan ba da kwaya don al'ada ta zuko abin da ya kama da haka magana da ya ta ƙarshe aka yi shi da cewa idan za a ba wa mace kwaya ta na tsaye da al'adarta ko kuma mai da al'adarta ya zama rigula da wannan al'adar jini zai zo shi a wata ya ɗauke ya ce ana kirga wannan jini a matsayin jinin al'ada ne in idda ne yana hukuncin idda a kanta in ta yi jini guda uku yayi so da aka kula ga wannan ko da magani aka yi aiki in ya gyara al'adar mace har ya zama a tana yin jini takriban approximately kamar sau ɗaya a wata ko da da kwaya ta aiki ce wannan ana irga shi a matsayin jinin al'adanta so da haka jinin al'ada ba dole sai wanda ya zo na carali ba in ma da kwayan ya zo shi matukar ya zo akan rigula zuwa da yake saboda kwayan tana gyarawa ne ba tana batawa ba kamar magani ne so da haka ya abin da yake mai inganci in jini ya zo shi a ta irga ɗaya biyu uku ya ce ta yi al'adanta kuma ta kammala lafiya amma kaddar idan jinin ku ya sa al'adar ta zo sau uku a wata ɗaya ya yi to a nan bai yi ba sai dai ya zama ya gyara shi ya zama rigula ne bisa ga yadda mata suka saba al'ada ya zama dai ya gyara ne cikin zangon al'ada da mata suke yi ba ya dora shi akan fiye da haka ba ne. mafhum tayyib akwai fatawa min al-haram al-makki na ibnu usaymin rahmatullahi alayhi da aka tattara a mujalladi na biyu namba 284 shi ma ya maimaita magana mai kama da wannan cewa in aka ba wa mace kwaya da take da matsalar al'adar da yake rikice sai wannan ya gyara sai jini ya zo to tana kirga wannan jini a jinin al'ada ne in ya zo sai ta daina sallah da azumi in ya ɗauke da cigaba da sallah da azumi sannan sai ta rama azuminta so da haka wannan ana aiki da shi kuma ko da fatawa da muka faɗa ta malamai da muke tafsirin ayoyi na a banan nan karkashin cewa matar da al'adar ta ya ɗauke gaba ɗaya ba a san dalili ba za ta yi idda ne shekara guda wata tara ijtihadi ne na jiran ta tabbata tana da ciki ko ba ta da shi wata uku kuma sai a mata hukunci da wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum aya ta hudu a cikin suratul talaq so malamai suka ce in akwai yadda za a likitanci a samu tabbacin mace ba ta da ciki tabbaci ya tabbata ba ta da shi kuma an gama bincike ya tabbata to anan in ta yi idan wata uku yayi Na me dalili dan daman wancan wata taran ijtihadi ne don a kora samuwar ciki saboda tana al'ada kuma al'adan ya yanke ba a san dalili ba so da aka dama an ce ta yi wata tara a samu tabbacin ba ciki ne so in akwai hanyar da za a samu tabbacin babu to nan hadi ana iya aje shi a gefe sai a aiki da umumi na lafazin qur'ani da yace wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur at-talaq aya ta hudu to da haka malamai suka ce ana iya aiki da wannan mu duba cikin fatawa wa durus min al-haram al-makki na ibnu uthaymeen rahimahullah mujalladi na biyu namba 284 so kula ga wannan in aka yi jini ya zo insha Allah na al'ada ne ana iya kirga idda da shi ko abun da ya kama da haka wallahu ta'ala alam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam Allah ya ji kan mahaifa ya biya su da aljanna amin ya hayyu ya qayyum don Allah malam ga tambayoyi na guda biyu ah, na farko shin ya tabbata a sunna cewa namiji yana iya sanya kwalli a idonsa eh ina ga wannan ai ba ma wani sabani matsala ce tabbatacciya a sunna ya halatta namiji ya sa kwalli a idonsa don fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi ma yana sanya kwalli a idonsa ga hadithi na Anas bin Malik radiyallahu anhu khadiminsa hadithin da ke cikin silsilatul ahadithi sahiha na shek Muhammad Nasir rahmatullahi alai. hadisi na 333 da ke cewa kana yaktahil fi ainihi yumna salasan wa fi ainihi yusra marratayn cewa manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi in zai sa kwalli yakan sa a idon dama sau uku a idon hagu sau biyu saboda me saboda a samu witiri kaga in kai nan uku nan biyu in ka tara ya zama biyar so an samu witiri kenan an samu odd number to haka yake sa kwalli to kaga wannan ya tabbatar da cewa yana sa kwalli iya daga cikin sunnar da maza suka yi karancin aiki da ita a yanzu shine sanya kwalli in ma ba kullum ba mutum ya zuwa da lokaci da zai sanya kwalli musamman an samu kwalli da yake lafiyayye mai gyara ido insha Allah ta'ala iya da muhimmanci a rika don haka ya tabbata a sunna ana iya sawa tambaya ta gaba malam ina da matsalar raunin ido idan ya halatta a sunna a sa kwallin wani irin kwalli ya dace na riƙa sawa a idona akwai kwalli da ake kiransa antimony wato ismit in muka duba zabil ma'ad fi hadi khairul ibad na ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayha bugu na mujalladi na hudu namba 281 zuwa da biyu yayi magana akan cewa kwalli al-ismit shi fi dacewa a sunna saboda an ya kawo ya yi ishara zuwa ga cewa fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi ya yaba shi da yake cewa inna min khairi akhalikum al-ithmit na daga cikin mafi alherin kwallin da za ku yake da shi ne kwalli na ithmit antimony ko iya cikin mafi alherin kwalli da za ku saka a idan ku to wannan ya tabbata a sunna cewa iya da kyau har ma a cikin littafin ya kawo fa'idodinsa da cewa na karkoko yana ƙara vijin ganin mutum yana ƙaruwa na biyu yana taimaka wajen tsirar da gashin ido gashin ya tsira kuma ya yi kyau na uku yana ka wanke dattin ido idan idon mutum datti na shiga shi wannan kwalli da ikon Allah yana wanke wannan datti so ya kira fa'idodi da dama akalla kamar guda bakwai na sanya don haka in za ka saka sai ka samu wannan kwalli if made to yanzu dai babu yawo a duniya da sai in ce ka aika a siyo maka a saudiya ana samun mai kyau a can lokacin da Allah ta'ala ya sa idan muna da nisan kwana Allah ya kawo ƙarshen annoba an fara yawace wata sai ka neme shi in kuma akwai a Abuja to an yi sa'a sai ka je ko Central Masjid dan nasu akwai shaguna a wurin da suke sai da abubuwa masu asali da yawa in aka fara buɗe wurin zaka iya zuwa insha Allah ta'ala ka samu ko ka ba su sautin su nemo maka yana ƙara ƙarfin ido insha Allah ta'ala duk wanda ke da raunin ido yayi kokarin yawaita mu'amala da shi insha Allah ta'ala zai ga abun mamaki Allah ta'ala ya kara mana karfin ido da imani insha Allah a ramma ina za mu tashi darasi na 27 kuma na karshe insha Allah ta'ala kan aya ta nawa 249 kamar yadda na faɗa sai a ɗan yi haƙuri yau sai mu samu yin kamar ayoyi guda hudu insha Allah don mu samu damar tsayawa a ƙarshen kissa in ba mu kammala ba to ba za mu tsaya tsakiyar kissar ɗalut ne da jalut wanda kuma ba zai ma'ana a tsaya zangon tafsiri na shekara guda ga mai nisan kwana kuma a tsaya a tsakiyar kissa ba so za ka sai a yi haƙuri da yadda za mu ɗan gaggauta karatun tare kuma da ƙoƙari mu ga duk abin da ya dace a yi bayani insha Allah ta'ala an yi bayani da insha Allah zan yi ƙoƙari na ga na takaita bayani amma na kira dukkan wani abu muhimmi bismillah billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشرب فلم وإنك لمن المرسلين فلما ألوك تند فصل طالوت بالجنود طالوت أما سينسى نجا غورا سركي كائد يفتد سوجو جنسا kala ya ce inna allaha lalle allah mubtalikun bi naharin zai jarrabe ku da wani idan ruwa mai gudana mai yawa faman shariba minhu wanda ya sha wannan ruwa din da yawa falaisa minni bai tare da ni wa Mallam ya yata'amhu wanda kuma bai sha da yawa ya koshi ba fa innahu minni shi kuma iya tare da ni illa man ikhtarafa ghurfatan bi amma banda wanda ya sha kurbi daya fa sharibu minhu sai wasu suka sha daga ciki mabiyansa illa qalilan minhum sai yan kadan ne suka kare ba su sha ba falamma jawazahu huwa na amanu ma'ahu lokacin da ya ketare wannan ruwa ko wannan tafki mai yawa da ke gudana ɗin tare da waɗanda suke imani tare da shi sai suka ƙalu sai suka ce la ƙatara na yauma bi jaluta wa sai wasu daga cikinsu ba duka ba ɓangare na farko suka ce kai yau ba za mu yi nasara a kan ɗaluta ba saboda sun fi mu kayan yaki sun fi mu yawa sun fi mu kaza da kaza ƙalan ladina ya zunnuna annahum mulaƙullahi sai kuma ɓangare na biyu na mabiyansa masu imani ɗin da suke da yaƙini na cewa lalle tashin kiyama gaskiya ne kuma alkawarin Allah gaskiya ne suka ce me kan min fi'atin kalilatin sau da dama akan samu wata al'umma 'yar kaɗan galabat fi'atan kafiratan da ke rinjayen da yawa bi iznillahi da izinin Allah wallahu Allah ma'as na iya tare da mutane masu haƙuri mafu tayyib wannan ci gaba da karatu na jiya ne na kissar da ya faru a lantara ilal mala'i min bani isra'ila da suka roƙi Allah su subhanahu wata'ala ta hannun annabinsu a sanya musu wani jagora da zai jagorance su a yaƙi saboda me wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina saboda an cire su a garuruwansu kuma an raba su da 'ya'yansu har annabin nasu ya ce musu za ku iya kuwa suka ce e za mu iya su suka roƙa a musu aka turo musu da annabi aka turo musu da shugaba Talut suka fara cewa ya ce a turo shi shi wane ne ai lam yuta sa'atan min almal ba wani mutum ne da yake daga babban gida ba bai da wani arziki mai yawa ba wani biloniya ba ne ta ya a ce kuma shi zai jagorance mu Allah ta'ala ya tabbatar da haka yake ba da mulki ga wanda ya so baya duba arziki ko abin da ya kamata ka sai ba wanda yake so to lokacin da aka dora shi a kansu wasu da dama suka ja da baya da yake daman ba da gaske suke ba sai wasu suka bi shi Shi ne Allah ta'ala ya ce falon ma fasalar talut tuyo an fita yaƙi. sai ka zayyana a idanka ya tulfikir ka rika kalla a tunaninka kamar ga talut ya wuce gaba ga talakawansa sun bi shi za a je filin yaƙi. saboda me saboda an kwace musu garuruwansu, an raba su da 'ya'yansu za su kwato 'ya'yansu kuma su kwace garuruwansu." mafhum tayyib falamma a lokacin da fasala ta talut ma'anan fasala ai ne kharaja wa masha ai infisaluhu min baladihi ne ya fita ya tafi bi ma'ana ya fita a cikin garinsa da aka san yake zaune a lokacin ya fita da runduna don zuwa ya kwaci wani garinsa da kuma 'ya'yansu kala sai ya ce musu inna allaha likun bi harin to ina tunatar da ku cewa Allah zai jarrabe ku mugutalikum zai jarrabe ku bi are da wani idan ruwa bi ma'ana suna jin ruwa, amma za a samu wani ruwa kuma ruwan bai halatta su shashi ba sai dan kada bai yanzu halin da muke ciki na azumi ne ai jarrabawa ne sai Allah ya ba wani abincin da zai ci a gidansa iya da buhun shinkafa a gidansa yana da doya yana da dankali iya da kaya amma bai isa ci da safe ba in aka kira sallah ko gaba na kira in ya kame shi da cin abinci sai rana ta fadi ai jarrabawa ne kuma wata ran kana cikin ɗaki da abincin da ruwan kuma kana jin kishirwa duka a gwada imanin ka za ka buya ka sha ruwan ne ko kuma ba za ka buya ba in ka buya ka sha Allah ya sani so ita kanta ibada ta azumi jarrabawa ne to sai ce Allah zai jarrabe ku da ruwa wannan kuma yake nuna mana wani darasi muhimmi shine duk lokacin da mutum yake shugabantar al'umma to ya rika gwada su ya gane su wane ne masu haƙuri su waye ba da haƙuri a ciki kuma ya rika jarraba su ya gane su wane ne za su yi biyayya ga shugabanci suwa za su saba wannan shi ne abin da muke fahimta a nan wurin na farko haƙurin mabiyansa don za a je filin daga babu wani abin da ke buƙatan haƙuri kamar filin daga wanda za a fita a zubar da a gwada shi fi komai bukata shi sa Allah ya kan bayyana a ƙurani zai jarrabe mu Adama za ka iya mu misali wannan zai zama cikin surat muhammad aya ta 31 kaga Allah ya ce wala kun? wallahi tallahi billahi za mu jarrabe ku hatta na mujahidi na minkum har mu san yan gwagwarmayar hakika a cikin ku kaga sai Allah ya ce za mu jarrabe ku mu gane yan mai na hakika to shi ya ce Allah zai jarrabe ku mu likun bi na hare zai jarrabe ku da wani idan ruwa saboda me sai Allah ya jarraba yanzu za su je yaki ne to in aka tafi da yawa sai ya yaudaru da yawa aka je kuma ruwa ma sun gagara hakuri ba zai yaki yanzu jarraba da za mu na farko duk wanda bai ci jarrabawa ga ruwa Allah ya ce kada ku sha in ma za ku sha kawai tafin hannu ɗaya ne sai wani ya tsaya ya sha tafin hannu goma idan aka je filin daga zai wa Allah biyayya ai ba zai yi ba to yasa duk shugaba ya koyi irin wannan siyasa duk abin da za a sa na gaba mai kalubale ya koyi abu ɗaya na farko ya jarraba mabiya ya gane wa yake da hakuri waye baya da hakuri na biyu ya gane wa yake biyayya wa shugabanci waye baya yi to duk wanda ya ci jarrabawan hakuri ya ci kuma jarrabawan biyayya to insha Allah duk inda aka je ba zai faɗi ba amma duk wanda ya fadi a ɗayan biyu ko sa ya gajiya ko kuma biyayya ga shugabancinsa ta yi karanci to ko ka ɗauke shi a wani aiki to zaka ji kunya shi sai ce mubtalikum bi naharin nahar shine alma aljari alkafir ruwa da ke gudana mai yawa shine ake ce bi nahar sai ce faman shariba minhu falaysa minni ai faman shariba kafiran minhu ai faman shariba ma'an kafiran duk wanda ya sha ruwa da yawa a cikin ku falaisa minni ai falaisa ala ba baya kan tsari na bai kan tarbiya ta inji kwamandan su shine daluta to ga ruwa na duk wanda ya sha da yawa baya tare da ni wa man lam yata'amhu wanda bai ci ba wato wanda bai sha ya koshi ba aiki da kalmar ya ta'ammu ke bayyana cewa ruwa ma abinci ne saboda ka ce ya ai min ta'am ne in an ce at-ta'am shine abinci kaga sai ce faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yata'amhu wanda bai ci ya koshi ba da wanda ya tabbata a suna cewa ruwa abinci ne kuma a qur'anance ruwa abinci ne Abu Zarri radiyallahu an lokacin da ya je Makka ya zauna a harami ya sha ruwan zanzan yake hasan da ya kwana 21 bai ci abinci ba ko adadin kwanakin da ya kai haka kawai da ruwan zanzan ya rayu shi sa Allah ya ce wanda wa mallam ya ta'amu kaga ya ta'amu daga kalmar at-ta'am ne na abinci amma kuma ruwa ake magana a kansa don haka ana irga abinci a cikin ruwa in kuma ka yi musu to ka daina shan ruwan yi ta cin tuwo da miya ko ka yi ta cin shinkafa da miya ka ga yadda abun zai zama wata ran da kanka in babu ruwan ka bar abincin saboda shine mahadin kuma in wahala ta yi wahala lokaci ka fi bukatar ruwa fiye da abincin saboda rashin ruwa ma zai kusan dehydration don haka wanda bai sha ya koshi ba na homin ne shi yake tare da ni sai toge aka ba da wani dan windo dan sauki saboda mai saboda akwai wanda yake ga zai halaka dan ishirwa to an toge sai aka ce illa ma man rafa gurfatan biyadi sai dai banda wanda ya sha cikin hannunsa amma a nan mu duba fa sai aka ce gurfatan gurfa shine haka da hannu kame da hannunka kamar kofi ka ɗiba amma fa ba hannaye biyu ba gurfatan biyadi ba a ce biyadai ba so da sai dai ka sha cikin hannu ɗaya ba cikin hannu biyu ba don an ce gurfatan biyadihi ba ke ba don aka hannu ɗaya ne kawai saukin da aka bayar in ka ji dole sai ka sha kai maganin kishirwa sai ka cika ka ɗaya sai ka sha bayan nan ba a yadda ka kara ba wannan mai dalili ana tarbiyyantar da su a gane mai hakuri da mara hakuri mai biyayya ga shugabanci da wanda ba zai yi ba saboda me saboda a yi ƙoƙarin tankaɗe da rere a gabanin a filin daga fasharibu minhu illa ƙalilan minhu fasharibu minhu sai da yawa suka yi ta ruwa ai bi ma'ana aktharuhum sun sha ruwa illa qalilan minhum sai yan kadan ne ba su sha ba mujahid bin jabar da qatada bin di'ama bin qatada da ikrima bin khalid sun kawo maganar cewa waɗanda ya tafi da su sun kai dubu saba'in a wata riwaya akai dubu tamanin waɗanda suka bi shi daga ƙarshe bayan wanda suka yi tawaye da farko waɗanda suka haƙura ba su sha ruwan nan ba dukkaninsu ba su wuce mutane a cikinsu dubu hudu zuwa dubu biyar ba amma duk sauran sun sha to kaga anan ya zama ya zama yawan yuyuyu ne saboda duk wanda aka ce ya yi hakuri a kan shan ruwa bai ba ina zai je filin daga ya gaba za'i ya hakuri ya tsaya wanda ba zai iya biyayya wa shugabanci mai sauki ba a ce ga ruwa kar ka sha ko ka sha kada yaya za a iya je filin daga kuma ya ga daga makami gaban sai tsaya ya hakuri ba zai yi ba saboda wannan karamar jarrabawa ce akan wancan falamma jawazahu huwa falamma a lokacin da jawazahu huwa ya ƙetare shi shi walladina amanu ma'ahu da waɗanda suke tare da shi kanu sai suka ce la taqata lana al-yawma la taqata lana al-yawma ay la qudrata lana al-yawm wannan la annafiya lil jinsi ne shi yasa ta zama la taqata saboda suna aikin inna wa anna don haka la qudrata lana al-yawma bi jaluta wa junudi ba za mu iya yin yaƙi yau da jaluta da Junudi ba ba za mu iya yi ba amma ba duka suka faɗa ba waɗanda aka samu matsala da su tun farko aka ce kar ku sha ruwa ku koshi suka sha suka koshi sai aka fara samun matsala tun daga wurin da su sun karya dokar Allah sun nuna rashin hakuri sun ki biyayya ga shugabanci to an fara samun matsala tun ba yaki ba sun ce ba za a yi nasara ba sai Allah ta'ala ya ce qala alladina yadunnuna sai waɗanda kuma suke da yaƙini saboda zannu a nan iya nufin yaƙini cewa za su gamu da Allah su ne ‘yan kaɗan ɗin nan da ba su sha ruwan ba sai suka ce a akan min fi'atin kalilatin galabat fi'atan ta bi ne mu a wurinmu ai sau da dama ‘yan kaɗan ma suna nasara akan da yawa amma sai ce ƙalan ya zunnuna waɗanda suka yi zato amma ana nufin yaƙini ne saboda ƙur'ani yakan kira yaƙini a matsayin zato kuma ya jingina abu ga masu imani ko ga masu khushu'i ko ga masu yaƙini ko abin da ya kama da wannan amma sai ya kira shi zato bayan ya nufin me yaƙini har ma za ka ba misali wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al khashi'in alladhina yadhun wannan cikin bakara aya ta 45 da 46 Allah ta'ala ya ce wasta'inu bis sabari was sala wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in ku nemi taimakon Allah da yin sallah da kuma me da haƙuri sannan ita sallah din tana da wahala sai ga mutane masu khushu'i da tsoron Allah da ilimi sai ce alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim su ne masu yaƙini kaga yadhunnuna ay yaqini ne so da ka anan ladina ya yadhunnuna ai waɗanda suke da yaqini annahum lalle su mulaqul lahi za su gamu da Allah kan min fi'at suka ce kan min fi'atin qalilatin suka ce kam ai sau da dama ana samun fi'a wani bangare wata jama'a yar kaɗan ghalabat fi'atan kathira ta rinjayi da yawa amma bi iznillah da izinin Allah ko bi kudratillah da ikon Allah ko bi kadirillah ko da kaddarawan Allah ko bi nasirillah da taimakon Allah sau da dama sai ku zama yan kaɗan amma sai Allah ta'ala ya ba ku rinjaye saboda me wallahu ma'as na Allah iya tare da mutane masu haƙuri me yake nufi su sun yi haƙuri ba su sha ruwan nan ba wanda ya sha ruwan ya wuce iyaka ya gaba da haƙuri sai suka tabbatar da cewa Allah iya tare da masu haƙuri wannan ita ake kira ma'iyya khassa wato iya tare da su zai taimaki masu haƙuri zai karfafe su zai ba su nasara a wannan aya akwai muhimman darasi da suka ce 'yan kaɗan suna nasara akan da yawa akwai zamanin sahabbai sahabbai sun yi yaƙi sun je filin daga a wasu kuka sahabbai 'yan kaɗan ne amma sai allah ta'ala ya ba su nasara a wani yaƙi sahabbai suna da yawa da suka yaudaru da yawansu kuma sai aka yi nasara a kansu na farko ƙarar maka nema mana inda sahabbai suke 'yan kaɗan suka yi nasara أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. wannan cikin amfal kenan آية 26 ko Allah ta'ala yake cewa wazkuru iz antum qalila mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhattafakum an-nasu fa awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkuruna wannan a badr ne sahabbai yan kadan adadin kafiran kusan ya ninka su uku da yan kai amma Allah ta'ala ya ba nasara kuma yace wa ayyadakum bi nasrihi shi yasa ake fassara bi idnillah ay bi nasrillah duk da su ne minority sai Allah ya basu nasara a lokacin da suka jage kuma suka zama su ne majority sai Allah ya jarrabe su wasu daga cikin suka ji cewa ai za mu yi nasara don yawa لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة wannan cikin suratul tauba kenan aya ta biyar. Allah ta'ala ya ce laqad nasarakum Allah Allah ya taimake ku fi mawatin kathira a wuraren yaƙi da yawa amma fa banda hunaini wa yawma hunainin id a'jabatkum kasratukum amma ku tuna ranar yakin hunain da yawan ku ya burge ku Allah ya ce bai amfana da ku da komai ba id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an bai amfana da ku da komai ba wa zaqat alaykum al-ardu duk da ku ne majority kuma kasa ta mugu kunci thumma wallaytum mudbirina wasu a cikin ku suka juya suka gudu kun je yakin da ba ku da makami ba ku da yawa adadin abokanan gaban ku ya ninka ku uku da kuka rike Allah sai Allah ya taimake ku a nan kun fi yawa kun fi makamai har sahabbai suna daga makamai za su ce ayyau yau kan zamu yi nasara suna jefa makami saboda Allah musu gata ga kayan aiki da suka je kuma sai Allah ya dora abokanan gaban a kansu saboda me saboda yawan ya yi me sun ji yawan wani abu ne shi yasa sau da dama ba ko yaushe ne yawa yake burgewa ba wani lokaci idan ka je wasu kasashen da musulmai suke minority sai su ba ka sha'awa saboda me saboda karancin nasu ya suna cikin kalubale kuma sun fi tsayawa su yi addinin da gaske na zauna a turai na ga yadda musulmai suke a ingila na ga yadda musulmai ke rayuwa a scotland ka je ka ga musulman da ke rayuwa a germany ka je ka ga wanda suke france ka je ka gansu ba su da yawa amma saboda me saboda yanayin kuncin rayuwa kansu na haɗe kuma suna yi wa addinin su hidima sau nawa likitoci ke tasowa musulmai daga ingila su zo najeriya duba marasa lafiya musulmai fi sabili lafi daga can za a siyo magunguna a zo ana bi ana taimakon mu albashi ko suke sai da can albashi amma a muna da yan kasuwa manya amma mutum ba zai iya wannan ba sai sun nemo taimako daga ingila an zo nan ana mana amma duba yawan mu yanzu a najeriya duba yawa arewacin kasar nan me amfanin yawa da menene ya amfanar da mu na hakikatan da zaka je amfanin mu yau idan ka tafi wajen da musulmi suke yan kadan ko a najeriya ka je irin port harcourt ina zuwa da awa wurin kamar shekara 17-18 da suka wuce akwai irin elelen masjid irin trailer park masjid irin central mosque na port harcourt na rivers waɗannan duk na san su wuraren in ka je irin elelen wasa ga musulmai ne ba su da yawa a wurin ba su amma in ka ga haɗin kai ka ga hidimar da suke wa addini in ka zo arewa sai ka ji tausayin mu ka to wannan yawan da me amfani mu saboda mai lokaci yawan ba ma utilizing din sai da dace sai zama mana bala'i ne makon zama mana alheri yau ka je ƙauye ba mai sai su baka tausayin da suke addini in ka je ka iya kawa'idi gani suke kamar shehu usman dan gobe Allah ya ji kansa ne ya dawo amma ba masu karantar da su yau kowa ya karatu ya je madina ya karatu ya tafi makka ya karatu riyad ne na misra ne in kowa da sai ce zai zauna a state capital ba wanda ke ya je kauyen su ya zauna ya karantar da addini sai zama a garin sai a zauna ilimin ba a isa ba sai zama na musu wane faɗa wane warware wane ce wane ce ba haka ba su kuma can kawai suna nan alwala ba su iya ba farillan alwala ba su iya ba suna bukatan ilimin so shi a koda yaushe ba kullum ne yaudaruwa da yawa yake da amfani ba in aka yaudaru ai mu ne majority a najeriya da muka zama majority sai mana ne sai wace wuta da wace wuta ya kashe mana maganin wace damuwa ya mana ƙananan matsaloli da ke cikinmu mu na rashin ilimi mun magance su na barace barace mun magance su hidimar marayu kwaya ɗaya mun magance ta halin da sa'adu zungure kira mu Allah ya ji kansa shekara 60 har yanzu muna ciki matukar a arewa da karuwai yan daudu da su da magajiya da samari masu ruwan kuɗi matukar 'ya'yanmu suna bara titi da loko-lokon najeriya ala babu mu samu abun miya har ya kai can gaba yake cewa mu dai haƙƙin mu gaya muku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 ya ba da dubu ɗaya wa kansa iyalansa kowa dubu ɗaya a wannan za mu iya magance matsalar marayu da ke cikin tsakaninmu gaba da yanka matsalar barace barace mu zauna mu duba menene matsalar a al'ummance in mutum ya zo neman taimakon mu ko ya mulke mu ce to ga matsalar mu me za ka magance mana akan matsalar kaza da kaza a yi yarjejeniya a magance matsalar ka ga yadda za a yi ta mu zama ba matsalar bukatuwar kanmu ba al'ummar mu ya dame ta in aka yi wannan to sai ga matsala an magance ta amma a yanzu da ake ciki yawan menene amfani mu sai mu tambayi kanmu menene amfani mu in ka duba percentage din likitoci da population din mu abin tausayi ne sai ka samu jihar da babu likita yanzu babu likita hamsin a state in ka duba ratio din likita to mara lafiya sai baka tausayi ya samu ka ciwon kai dukkan kankantan abu sai ka rasa masu fasahari a cikin yaranmu yaro ya ji yi digiri bayi da wata fasaha a duniya sai me sai dai a sama masu aiki a aikin ma kuma yana da zaɓi sai ko cbn ko kaza kaza ko kaza ko kaza iya da test in ba nan ba baya so amma ba zai iya wata sana'a ba ba zai iya wani aiki ba in ka ce kansa ba zai iya ba to me amfanin yawa Allah ta'ala ya samu wani lafiya ولما برزوا لجاهوت ولما برزوا لجاهوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين walamma bara zuli jaluta lokacin da suka fito suka tunkari jaluta wa junudihi da rundunar sojojinsa kalu sai su waɗannan masu imani ƙarƙashin ɗaluta suka ce rabbana ya mu Afirik alaina sabura ya allah ta'ala ka farara mana haƙuri bi ma'ana suna roƙon allah haƙuri wa sabbit aqdamana ka tabbatar da kafafuwanmu Wansur na ka taimake mu alal qaumil kafirin akan waɗannan kafirai idide da ke yakan mu sai ce ya Allah ka suka ce Allah ka taimake mu saboda me saboda dukkan abu na ƙalubale sai an yi addu'a in ba yi addu'a ba a nasara a cikin sa shi yasa suka tsaya suka yadda zango suke addu'a duk abin da zaka yi a duniya ka yi addu'a ka roki Allah mafi sauki shine igiyar takalmin ka ta tsinke in zaka ba wa shusha yana ya dinke in ka miƙa masa kai addu'a ka ce Allah ya sa a dace shine mafi ƙanƙanta. ka roƙi Allah ka ce a dace in ka rena abu sai Allah ta'ala ya jarrabe ka ba a rena abu komai sai an nemi taimakon Allah wani mutum irin haka ya faru ya fita a gidansa zai je kasuwa sai ce yarsa zan je nan kasuwa sai ce ka ce insha Allah ya ce nan nan kusa ta ce ka ce insha Allah ya ce nan fa kasuwa ne daga na ƙetare fili sai ya shiga kasuwa ta ce duk da haka ka ce insha Allah saboda in ka ce insha Allah Allah zai taimake ka sai ya fita bai fada ba yana fita da ya shiga fili kafin ya kidara kasuwa a sojoji na training sun baza wani abu sai ya je taka ya shiga ana tsaya tsaya ya shiga wurin ya taka aka sa shi ya tsallan fado aka ɗanɗana masa kudarsa da aka sallame shi maimakon je kasuwar sai ya dawo gida shi ne da ya da ya sallama salamu alaikum alaikum salam waye ne ya ce ni ne mijinki insha Allah <laughs> a yanzu ya gane amfanin neman taimakon Allah a saka in Allah ya so to shi har yanzu a fi aiki ma bi ma yana sa insha Allah duk da matarsa ne amma sai ce insha Allah so a lokacin da suka yi mubaraza ga jaluta wa jinudi shine suka ce rabbana afrik alaina sabra wannan shine zuciya Allah ya tabbatar da zuciyar su akan daidai wa sabbit aka dama ka tabbatar da dogadagan mu idan zuciya bata tsaya akan daidai ba kafa ba ta tsayawa yasa da shi ga mutum dan tsut ga jarinta da juriya wani kuma za ga shi kaya guda maybe ya kai kilogram 250 amma ba yi da hakuri kyankyaso in ya gani sai dai ya gudu wani gaba ɗaya yaro da bai shekara goma ba zai koyi kyankyaso dan shekara biyar zai iya yi amma wani shekara sa sha bakwai ko sha takwas in ya ga kyankyaso sai an taimake shi kuma a gida ɗaya to me dalili saboda a zuciya abin yake in zuciya tana da rai to sai ka ga mutum ya jure abu na'am فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين فهزموهم سوى لما سو إيماني كركشن دالوتا suka rusa su amma bi iznillah da izinin Allah da nasararsa wa qatala dawudu jaluta sai dawud ya kashe jaluta wa atahu Allahu mulka Allah ya bashi mulki wal hikmata da hikima wa ko ya ilmantar da shi min ya sha abin da ya so walaula دفع nasa الناس بعضهم لبعض badan bi ba'dhin الله Allah yana dukan sashin azzalumai da masu imani ba la fasadatil ardu da kasa ta lalace da fasadi walakin Allah sai dai Allah zo fadlin ma'aboci kyauta ne mai yawa alal alamin ga ga talikansa fa hazamuhum sai suka rusa su bi idnillah da taimakon Allah suwa kenan su ne taluta da mutanansa wa qatala daudu dawudu shine fa'idan ya kashe wa jaluta shine mafulin bihi so anan sai dawudu ya kashe jalut shi dawud shine abu sulaiman asalin abu sulaiman a magana mafi shine dawud din yana cikin sojojin da suka yi yaƙi ƙarƙashin dalut to sai shi dawud ya kashe jaluta jaluta kuma shine kwamandan kafirai akwai kisas da aka kawo malaman tafsiri da dama sun kawo cewa mubaraza aka yi shi jaludan ya goge wajen yaƙi tsoronsa ake ji sai fito yi mubaraza irin wannan physical combat da ake na mutum ɗaya ɗaya sai fito sai ce ya isa ya zo ya tankare shi sai shi dawud ya fita yana fita ya tankare sai allah ya bashi nasara akan jaluta dalilin wannan allah ya ce wa atahu allahul mulka allah ya bashi mulki shi annabi dawud wal hikima ya bashi hikima ibn abbas ya ce annubuwa annabta ya zama annabi wa allabahu kuma Allah ya ilmantar da shi mimma ya sha abin da ya so ya bashi ilimi kala kala aran ma ka ba mu misali ko guda allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun wannan zai zama cikin suratul anbiya kenan ko aya ta 80 wa allamna qusanata labusin Allah ya ce mun ilmantar da shi yadda ake kera kaman sulken yaki kayan yaki kun min ba'sikum dan wannan ya kare ku a filin daga to ya goge ya injiniya ne in aka zo wajen kera kayan yaki ya ce abinda Allah ya ilmantar da shi kuma wannan shine misali da ma ya kawo akwai ƙarin misalai da dama an ka kara wani kamar cikin suratun namli yana jin maganan tsuntsaye wala kadi ataina dawuda wa sulaimana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi mu'minin wa waritha sulaimanu dawuda wa qala ya ayyuha an-nasu ullimna mantiqa at-tayri wa utina min kulli shay wa laha inna hadha lahu al-fadlul kabir cikin suratul naml aya ta 15 da 16 har zuwa aya ta 17 duka to in ka duba waɗannan ayoyi Allah ya ilmantar da shi jin maganar tsuntsaye shi yasa Allah ya ce wa allamahu mimma yasha Allah ya ilmantar da shi abubuwan da ya so kuma Allah ya ce wa laula daf'ullahi nasa wa fi qira'atin wa laula difa'u ana iya karanta da wa laula difa'u ko a ce difa ko daf'u in ka ce lahi tun kudewa ne na Allah amma in ka ce difa'u Allah difa'u bi ma'ana shi ke tun kudewa Allah yana tunkuda wasu mutane da wasu ba dan Allah yana dukan wasu azzalumai da wasu masu imani ba ya ce la fasadatil ardu da duniya ta lalace sai Allah ta'ala ya kawo na kwarai da in an yi barna sai su yi me sai su gyara a nan kawai sai ce ƙasa ta lalace karan ma za ka yi mana misalai irin lalacewa walaula daf'u الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن wannan zai zama cikin suratul hajji aya ta arba'in. Allah ya ce wa daf'un lahin nasa ba'dahum li abin ba dan Allah yakan daki sashen. wasu azzalumai a dake su da masu imani ba ce la quddimat sawami wa biya'un wa salawatu wa masajidu yuzkaru fi hasmullah da dalilin zalunci da sai an rusa duk wuraren ibada Allah ya ce za a rusa wajen ibadan yahudu a rusa na nasara a rusa wurin taron su a rusa masallaci Allah ya ce in ba dan akwai masu tsayawa sai an yi adalci ba da wuraren ibadu dukka an rusa su a bayan kasa shine walaula dafkun lahin nasa ba'abahum bi ba'abin la fasadatil ardu saboda ai ba wurin da ke da daraja a bayan kasa ga duk wani mai addini kamar wurin addininsa in ka dauki musulmi inda yake daraja masallaci in ka dauki wanda yake ba nasare wurin addininsa shine wurin ibadarsa so kowa haka ne sai Allah ya ce in ba dan yana kawo na kwarai suna tabbatarwa a tabbatar da doka a bayan ƙasa ba da azzalumai za su kai matakin da ko ɗakin Allah sai sun sa a rusa shi ba ma ibada ba rusa sai an yi walakin Allah sai dai Allah zu fadilin ma'aboci falala shine al'ata al-kathir alal alamin ga talikai ne Allah ta'ala ya kara mana falalarsa kuma Allah ta'ala ya kara bayi na kwarai a bayan ƙasa na'am tilka ayatu الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك آيات karanta mana a آيوين أكي تكرن تابانا أسورة البقرة القرآن الله يتشي natluha alayka muna karantawa a kanka annabi muhammad bil haqqi da gaskiya wa innaka lalle kai la minal da kana cikin manzanni bayan zamanka annabi tilka wannan ismun ishara ne na abu mace da ke nesa ayatullah kuma jam'i ne na ayatun sai a ce ayatullah ayoyin Allah na tuluha alaika bil haqqi muke karanta maka annabi Allah da kansa yake karanta annabi Qur'ani ya ji mala'ika yake karanta masa لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه wannan cikin suratul qiyama kenan ba aya ta sha takwas sha tara. Allah ta'ala har cewa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi lokacin da ake ba annabi wahayi yana gaggawa karanta sai Allah ya karka kada harshenka dan kai gaggawa da shi inna alaina jam'ahu wa qur'ana haƙƙin tara masa ƙur'ani da karantarwa na Allah ne fa idza qara'ana hu fattabi qur'ana ay fattabi qira'atahu wa tilawatahu in mala'ika jibril yazo yana karanta ka riƙa bin karatun sa dan me dan shi ke saukowa da ƙur'ani na bihi ruhul amin ala qalbika litakun min al-munzirin bi lisanin arabi mubin cikin shu'ara ko aya ta 193 da biyar. kaga shi ke sauko da ƙur'ani yake karantawa fiye yan halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka natluha alayka bil haqqi shine muna karanta maka ai muna turo mala'ika da umarninmu ya karanta maka saboda mala'ika ke karanta annabi qur'ani ba shi Allah subhanahu wataala da kansa yake karanta masa ba mala'ika ke zuwa da wahayi don haka natluha alayka bil haqq iya nufin mu muka jibinci al'amarin turo shi da safar wa innaka lalle kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laminal mursalin kana cikin manzanni don haka annabin mu annabi ne kuma manzo Allah ya kira shi da annabi kamar aya ta farko a cikin suratul tahrim ya ayyuhan nabi lima tuharrimu kaga an ce annabi anan kuma aka ce wa innaka laminal mursalin kuma ya zama manzo so shi annabi ne kuma manzo annabi ta bangaren jaddada sakon waɗanda suka rigaye shi manzo ta bangaren da ya zo da sabuwar shari'a kuma ya zo da sako zuwa ga waɗanda ba su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم ala على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ala muhammad على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله darakta yana so bayan na yi addu'a zai jawabi dr kabiru kabo ne darekta na icice maybe zai aiki da dama ya yi godiya ah, muna godiya ga kafofin watsa labarai da suka yi ta hidiman isar da wannan sako na tafsiri na biyu a nan masallaci an samu taimako da hukumar masallaci ke gamun na miliyoyi da aka taimaka musu don ciyarwa da marayu da taimakawa wanda na tabbatar da sun tura taimako jihohi da yawa irin jihar kano jihar borno da makamantansu duka daga nan masallaci an yi har wani bangare na kudancin kasar. duk waɗanda suka ce fi lahi allah ya biya su da gidan aljanna duk wanda ya taimaka a cikin waɗannan miliyoyi da aka tara a wannan santa don a ciyar fi sabilillahi Allah ya biya shi da gidan aljanna wanda suka ɗauki nauyin tafsiri a kafofin watsa labarai Allah ya biya su da gidan aljanna akwai tasha a alfa radio ko a Ghana su ma sun yi ta kokari a kashin kansu suka saka Allah ta'ala su ma ya biya su da gidan aljanna akan wannan kokari da suka yi da tashoshi da dama da su ma sun yi a kashin kansu suka ɗauki nauyi kamar a borno akwai cikin maiduguri brtb duka a kashin kansu suka yi duka allah ta'ala ya biya su a gidan aljanna wanda kuma suka yi sponsorin su ma allah ya biya su da gidan aljanna waɗanda suka taimaka tafsiri ya gudana wajen rikodin ko suna yin sa online a social media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 Malan Sheikh, um, Dr. Imran Islam al the Honorable Minister of Communication and Economy, da Allah subhanahu wa ta'ala ya courage, ya ba time, ya ba all the knowledge, you know, so that we are benefiting from his knowledge. Yanzu muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi amfani da abin da muka koya da gare shi. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadar mu, kuma muna fata Allah subhanahu wa ta'ala albarkaci duk abubuwan da muka saurara da kuma da amfanin duk media not only musulman najeriya ba duniya ba ke da ina matuƙar farin ciki da allah Wata wataala ya kama wannan lokaci wanda a hakikanin gaskiya abubuwan duk da ake faɗa na wata sha'anin tafsiri ba wai kawai a najeriya ake ke har da ƙasashen afirka da yawa so da ga muna godiya ga allah subhanahu Wata da ya ba mu wannan iko da ya ba mu wannan dama har ma allah ya kama ga wannan lokaci to da a yanzu na so in yi godiya ga Allah subhanahu wataala kuma a maimakon ah, members na board of directors da kuma ah, ah, manya-manyan directors na international center for islamic culture a nan al-nur masjid a wasu abuja muna so mu miƙa godiyanmu ino ga malamu da mu dan bashi dan dan gift haka na nuna godiyanmu ga Allah subhanahu wataala da ya kama lokaci daga nan kuma insha Allah shi ma za mu karama shi da wannan to da ka zan fito da komai a fili kowa ya gani domin saboda ya zama cewa ya kace da ya ce da a cikin wannan abin da su a cikin zan karanta an ce service to islam award so service to islam award ne for Sheikh Isa and Ibrahim Matan, the Honourable Minister, a recognition of your outstanding contribution. The success you know, of Ramadan 1441 2020 uh, our program that Al Nur Masjid did. Al Qudan. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka maka da alheri, Allah ya cika ma ya Allah ya saka ma da Allah ta'ala ya saka Eh, ban san za a ban wannan ba na zo wajen nan da na rikici a bari A batun da manufarsu mai kyau ne Allah ya tabbatar shi aiki na addini muka yi muna neman sakamako a wurin Allah ne amma idan dan adam ya appreciate to a musulunci kuma wannan iya da kyau insha Allah akwai jin daɗi cewa wanda aka yi don shi ko don su sun wakilci al'umma su yi godiya babban abu Allah ya sa a mizanin ayyuka na kwarai gaba ɗaya gare mu hmm. Thank you. Daga nan say our Hafiz you da Adam Malam Abdullahi Abazari, Shiva Service to Islam, you know, the recognition of your outstanding contribution, you know, for the success of Ramadan 1441, 2020, our program at Al-Nur Muslim University Abuja. Allah subhanahu wa ta'ala wanda ta saka maka da iri kuma Allah ya ji kan mahaifa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da kai gida lafiya kuma mun gode um, na tabbata har ga Allah mutane millions yanzu sun yi benefitin particularly mu da muke kullum ana zaune ana tabbata cewa an yi recording muna samun yawancin tabbe-tabbe da dama cewa a ah, yaushe za a fara ne yaushe za a kama yaushe za a ci gaba su mace suke a to ai kamata ya ci gaba gobe da jibi da gata ba ta alin alhamdulillah rabbil alamin Allah ya saka mu da da za da lafi da shi shukran da da Allah subhanahu wa ta'ala mukan salamu alaikum wa mukan tsawaita addu'a ban yau ba zai yi ba saboda lokacin ya ja ko injiniya lokacin ya ja Eh, to za mu hakura kawai addu'o'i da aka saba da ne na kowane shekara an san su Allah ta'ala ya amsa mana Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa ahad la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin ربنا آتنا في الدنيا حسنه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 اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وإخواننا اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وإخواننا اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وإخواننا اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا اللهم اجعل هذا القرآن حجة لنا لا حجة علينا اللهم اجعل هذا القرآن حجة لنا لا حجة علينا اللهم لا قوة لنا إلا قوتك ولا عزة لنا إلا عزتك ولا حكمة لنا إلا حكمتك اللهم كن معنا اللهم كن معنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم